wanda kuma shi ne yammaci na sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da shida miladiya Mazo inda za mu tattauna a kai kamar yadda kuka ji tun daga gabatarwa kasuwanci da kuma rikon amana a cikin harkar kasuwanci din wato kenan za mu tattauna ne a kan kasuwanci dangane da shar'antuwarsa a cikin addinin musulunci da kuma menene abin da yake jawo albarka a cikin harkar kasuwa sannan menene abin da zai iya kawo cikas a cikin harkar kasuwa Allah maɗaukakin sarki ya mayar da kasuwanci ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi da ɗan adam ke samun arziki a kansa kuma Allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa ya mayar da mutane su zanto masu bukatuwa zuwa ga junansu babu wani mutumin da ya kai matsayi na wadata da zai ji baya bukatar ɗan adam ɗan uwansa cikin hikimarsa ya ɗora bukatun juna a hannun juna zai zanto ga kuɗi a hannunka kana da bukatar wani abin da ba kuɗi ba ni kuma ga wani abin da ba kuɗi ba a hannuna wannan abin ba shi nake da bukata ba kuɗi nake so sai aka shar'anta kasuwanci don mu yi musaya tsakanin hajar da ke wajena ta tufafi ko kayan abinci ko gidan zama ko fili ko gona don in karɓi kuɗin da ke wurinka a madadin wannan ɗin da kai kake bukata zuwa gare shi ayoyi na alkur'ani mai girma sun shirya zuwa ga mahimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci za mu taɓo kaɗan daga cikinsu da kuma waɗansu hadisai na manzan tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul juma'a yace ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون wannan aya ubangiji ta'ala yana kira ne ga mummunai mummunai a matsayinsu na mummunai yace ya ku waɗanda suka yi imani idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a idan an yi kiran sallah a ranar juma'a fas'au ila zikrillahi to ku yi hanzari ku tafi ya zuwa ga ambatan Allah waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake kira da ambatan Allah hudubar juma'a wato ku yanke kowane irin abu ku tafi zuwa ga sauraron hudubar juma'a tunda saƙo ne na mako mako da ake wa mutum a matsayinsa na musulmi don a jaddada alaƙa tsakanin shi da mahaliccinsa wanda ya halicce shi dan yi masa bauta waɗansu malamai suka ce abinda ake kira da zikirullahi a nan gurin ita kanta sallar juma'a din fas'au ila zikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambaton Allah ma'ana sallar juma'a waɗansu malaman tafsirin suka ce duka biyan su ne zikirullahi domin a cikin huduba akwai zikirullahi dan mai huduba zai bude ta da abin da ake kira kutubatul haja innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa karshe kuma zai karanta ayoyi guda uku wata cikin suratu ali imran da wata cikin suratu an-nisa da waɗansu guda biyu a jere a cikin suratul ahzab wanda waɗannan dukkanin su zikirullahi ne sannan ita kanta sallah ɗin kuma zikirun ne da haka dai ubangiji ya ce idan an yi kiran sallah a ranar juma'a wato ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah wa zarul bai' ku yanke hada-hada ta saye da sayarwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun hakan shi ya fi alkhairi a gare ku in kuna da sani to sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu amma idan an kammala sallah fantashiru fil ardi to sai ku yadu a ban kasa wabtagu min fadlillah ku nema daga cikin falalar Allah ta'ala wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun sannan kuma ku ambaci Allah da yawa dan ku zanto cikin waɗanda za su rabota a gobe kiyama a waɗannan ayoyi guda biyu za ka fahimci muhimmancin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban hanya ta farko dai ranar juma'a ita ce rana mafi daraja a cikin mako domin ita ce ranar da Allah ya halicci annabi Adam a cikinta kamar yadda hadisi ya nuna sannan a ranar juma'a ne Allah zai tashi kiyama kamar yadda hadisi ya nuna sannan dukkan musulmi da ya mutu a ranar juma'a ana kidaya shi a matsayin yayi shahada kamar yadda shi ma hadisi sahihi ya nuna sannan ranar juma'a ce ranar da dukkan halittu gaba ɗaya idan aka ce rana ta hudo a ranar juma'a hankalinsu baya kwantawa har sai an ce ta faɗi tsammaninsu ta yiwu a wannan ginin za a tashi kiyama yan ban da mutum da aljan su kaɗai ne ba sa cikin wannan fargaba tare da wannan girma na ranar juma'a ba hana ka je kasuwa a cikinta ba an yadda ka fita tun da safe ka tafi kasuwa kawai illa iyaka lokacin da aka yi kiran sallah ne aka ce ka yanke hada-hadar kasuwanci ka tafi sallah amma ba a ce ba a rannan kar ka je kasuwa to kaga wannan ɗaya ce daga cikin fuskoki na nuna muhimmancin kasuwanci a cikin addinin musulunci juma'a duk da girmanta ba a ce ba yau kuma yadda ita hutu gaba ɗaya kar ku je kasuwa an yadda ku tafi sai dai idan an yi kiran sallah wanda liman zai hau kan mimbari ya fara hudu ba to ku kulle hada hadar kasuwancin ku har sai an kammala sallah abu na biyu ko fuska ta biyu da ubangiji ta'ala ya nuna bayan an kammala sallah ku koma kasuwa ba a ce ba kuma shikenan daga juma'a din kuma ku zurfe gida sai Allah ce fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard idan an kammala sallah aka ce an yi sallama to shikenan sai ku yaɗu a bankasa. wanda zai koma ofis zai koma wanda zai tafi kasuwa ya tafi wanda zai tafi wata hada hadarsa ya tafi wabta go min fadlillah ko nema daga falalar Allah ta'ala wato sai ma aka sanya wa harkar saye da sayarwa da suna falalar Allah shi kasuwanci sunan shi falalar Allah wabta wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun to wannan izina ce zuwa ga mahimmancin kasuwanci da neman ɗari da kobo cikin addinin musulunci wuri na biyu da za mu iya fahimtar haka wato ayoyin da suke magana a kan aikin haji wanda aikin haji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar a tsakiyar waɗannan ayoyi waɗanda aka buɗe su da faɗin Allah ta'ala wa timmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi aka cike su da faɗin Allah ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi ومن fala فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه a أتأكير سوء ba wai sai da aka je karfe ba a tsakiyar ayoyin da suke magana akan aikin haji sai Allah madaukakin sarki ce laisa alaikum junahun an tabtago fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ga harami a jikinku kuna cikin aikin haji ba ku sauke ba babu laifi an tabtago fadlan min rabbikum ku nemi falalar ubangijinku babu laifi a wannan lokaci ka sayi wani abu ko ka sayar da wani abu babu laifi idan ka je aikin haji ka saru wani abu sannan kuma ka sayarwa waɗanda suke bukata babu laifi idan ka je aikin haji gashi ka je ibada ka tafi da kuɗi don ka sayo wani abin da idan ka zo za ka ci riba in ka yi wannan ba haramun kai ba sai dai abin da ake so kar wannan din ya mantar da kai abin da dama don shi ka tafi wannan abu ne na biyu a matsayin ribar kafa amma idan ka yi shi ba haramun kai ba laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ku neman falalar ubangijinku ma'ana ku yi saye da sayarwa a cikin harkar a cikin watannin aikin haji ko a cikin kwanakin aikin haji to kaga wannan ma wata hanya ce ta nuna wa mutane muhimmancin kasuwanci cikin addinin musulunci sannan kuma hanya ta uku da za mu fahimci haka a cikin alkur'ani mai girma sanin mu ne cewa a tarihin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci Allah madaukakin sarki ya wajabtawa annabi tare da ɗaiɗaikun al'umma tsayuwar dare sallar dare kuma an wajabta musu ne a ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko dai su yi sallah ta tsawon lokacin da ya kai ɗaya bisa ukun dare ka kasa dare kashi uku ka sallaci kashi ɗaya ko kuma rabin dare ka raba shi tsakiya ka sallaci rabi rabi kai barci ko biyu bisa ukun dare wato ka raba dare gida uku kashi biyu duk sallah kake kashi ɗaya ne kuke barci. a farkon musulunci dole kai wannan shine abin da Allah yake nufi da ce ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi kaga nisfahu rabin dare aw inqus minhu qalila ko ka rage daga rabi kaga ɗaya bisa uku kenan aw zid alayhi ko ka kara akan rabi kaga biyu bisa uku din kenan an gane ko to wannan ɗaya ne daga cikin ababen da mutum zai sallar dare akai to amma daga baya sai aka sassauta aka yafe cewa na farko dai ita sallan daren ba wajibi bace ba yanzu ta zama mustahabbi na biyu kuma ba lalle bane sai ka sallaci ɗaya bisa uku ba lalle bane sai ka sallaci rabi ba lalle bane sai ka sallaci biyu bisa ukun dare ka iya sallatar rabin awa ka iya sallatar awa ɗaya ka iya sallatar awa ɗaya da rabi amma a ce dole sai ka kai ɗaya bisa ukun dare ko biyu bisa uku ko rabi an yafe to dalilin da yasa aka yafe din dalilai ne guda uku kasuwanci yana ɗaya daga cikin su Allah ta alima an sai kunu minkum marda dalilin farko kenan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah dalili na biyu sannan kuma wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah dalili na uku ubangiji subhanahu wataala ya ce a cikin ku akwai waɗanda za su samu kansu a cikin hali na rashin lafiya mara lafiya kam a ce yi sallah rabin dare ko ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku yana da wahala ba zai iya ba sannan a cikin ku za a iya samun fataki waɗanda za su tashi da sassafe ranar lahadi don su tafi cin kasuwar gujungu ko su tashi daga nan don su tafi mai aduwa ko su tafi ladin makole ko su tafi kacako ko su tafi batta akwai wanda za su tashi a wata ranar ta daban daga cikin ko daga nan don su tafi Lagos don su tafi Abakalike don su tafi wani gari su je su yi fatauci su sayo wata haja su kawo sannan kuma ubangiji ta'ala ya san a cikin ku akwai sojojin musulunci yan ko ta kwanan musulunci waɗanda ta iya wasu a ce su yi sallar dare kuma da safe a ce a tafi jihadi saboda waɗannan dalilai guda uku yanzu an yafe muku ba sai kun sallaci dare ba ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku ko rabi faqra'u ma tayassara minhu ku sallaci abin da ya sauƙaƙa cikin dare shine ake nufi da qira'a anan alqira'a ana nufin sallah wa aqimu salata wa atu zakka wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajruhu inda Allah wannan yasa sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka zanto yan kasuwa daga yan kasuwa sai manoma kuma wannan ta sa tattalin arzikinsu ya ginu a cikin lokacin da bai kai shekara goma da kafuwar daular musulunci ba amma sai da ya kasance suna da istiklaliya ta hanyar tattalin arziki abinda ake nufi da istiklaliya cin gashin kai ba sa bukatan siyo rance daga wajen daular farisawa ko daular rumawa kuma ba sa jin tsoron a ce za a sa musu takunkumin tattalin arziki saboda suna tsaye da kafarsu manoma ne yan kasuwa ne suna da kuma sana'o'i nasu na hannu da suka baya wa muhimmanci waɗannan ababe guda uku da noma da kasuwanci da sana'ar hannu babu abin da ya fi su gina arziki ko na mutum ɗaya ko na gida ɗaya ko na al'umma duk wani abin da ba wannan ba bayan wannan yake wajen kafar tattalin arziki daidai da man fetur bai kai kimar kasuwanci da noma ba wajen kafar tattalin arziki daidai da gwalagwalai da za a haƙo a cikin ƙasa mahimmancin su bai kai kimar noma da kuma wato hada-hada ta sayi da sayarwa ba cikin addinin musulunci Don su ne sinadarin tattalin arzikin ƙasa Don su ne ababen da aka daɗe tuntuni kuma sannan ba za a iya fasa su ba har duniya ta tashi da haka musulmi da suka rike wannan a karan fari sai ya kasance sun samu ƙima sun samu daraja sun samu mutunci ba su kaskanta ba ba su zanto masu maula ba ba su zanto mabarata ba sai ya zanto suna da cin gashin kai ta fuskar tattalin arzikin kasa a madadin su ji tsoron a sa musu takunkumin tattalin arziki su ne suka sanya wa mutanen maka takunkumin kare tattalin arzikin kasa dan su ne aya ta sauka ta cikin suratu tauba ko suratu bara'a aka ce da su ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada wa in kuntum ailatan fa sawfa yughnikumullahu min fadlihi in inna allaha alimun hakim ya waɗanda suka yi imani ku sani cewa mushrikai jasa ne da haka daga bana kar su ƙara kusantar ɗakin Allah kar su ƙara kusantar hurumin makka daga wannan shekarar an riga an yanke wanda sun mayar da maka wurin kawo haja su sayar kuma don su saya daga wajen mutanen maka wanda mutanen maka suna cin wannan ribar amma aka ce daga yau an riga an fasa kasu sake zuwa Allah ya ja hankalinsu da cewa wa in khiftum ailatan in ma kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha da sallan Allah zai wadatar da ku daga yalwatar daga fallasa in yaso kar ku ji tsoron talauci wai dan sun daina sayan hajar ku za ku karye ko ku kun daina sayan tasu za ku karye kwata kwata kar ku ji tsoron wannan haka Allah madaukakin sarki ya ce musu to kun ga a nan gurin idan mun fahimci wannan abu ko muka duba musamman cikin wanda suka fi kowa daraja da falala su ne sune rashi rashidun cikin sabon manza Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shine da farkon su daga nan sai sayyidina uh, Umar daga nan sai sayyidina usman guda uku nan dukkanin su yan kasuwa ne ga wurtattun yan kasuwa suna daga cikin wanda ya fi kowa jari lokacin da aka zo Madina Abubakar kan tun a Makka yana cikin wanda ya fi kowa ƙarfin jari a Makka tun ma kafin wato musulunci ya karfi da kuma bayan an dawo an zo Madina kaga imani bai hana su kasuwanci ba ilimin Qur'ani da ilimin hadisi bai hana su kasuwanci ba dan azuna kasuwanci abu ne na rayuwa akai da kuma ake san dan adam ya tsara shi ta hanyar ta dace to wannan ita ce gaba ta farko cikin gabobin da nake so in yi magana akai daga nan gurin akwai waɗansu babuka da imamul munziri yayi masu muhimmanci a babin kasuwanci a cikin littafinsa kuma dukkan babin da ya kulla babu abin da yake sai dai kawo hadisin manzo Allah karkashin sa ko kalma ɗaya bai faɗa ba tashi ta karan kansa idan ya ambaci sunan babi sai ya kawo hadisi to nan gurin misali kawai nake so in bamu ba wai in karanto mana babukan gaba ɗayan su ba a'a waɗanda suka shafar suka fi dab da rayuwar mu ta yau da kuma hadisan da suke ciki wanda na tabbatar wato za mu ribace su nake so in bi su ɗaiɗai ina karanto muku kada ku ɗauka cewa molanka nake muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga al-Miqdam ibn Ma'adi Karib yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud kana akulu min amali yadi wannan hadisi shi imamul munziri ya yi masa babi babin kwadaitarwa fil iktisabi dangane da neman na kai dangane da neman kuɗi kwadaitar da mutum dangane da neman na kuɗi neman na kansa neman ɗari da kwabo bil bai'i wa ghairihi ta hanyar kasuwanci ko wani kasuwanci kada yake zauna ka a haka baka komai lalle kana yin wani abu da zaka nemi na kanka sawa'un ko ta hanyar kasuwa ko waninsa to sai kawo hadisin farko na mikdam ibnu ma'adi kare manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu abin da dan adam zai ci mafi tsafta wato wanda ya fi tsama zan aka fi sa ya zama tsantsar halal min an ya kula min amali yade sama da a ce ya ci daga aikin hannun shi daga saka da yake yi ko rini da yake yi ko gyaran rediyo ko gyaran talabijin ko gyaran agogo ko makanikin mota ko mashin ko makanikin janareta duk wani abin da da hannu zaka yi manzo Allah ya ce abin da duk zaka yi da hannu dan ka ci abinci to wannan yafi kowanne tsafta cikin abin da dan adam zai ci wa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi sai manzo Allah ya nuna annabin Allah daud da kansa ya kasance yana ci daga gumin hannunsa kaga kira yake kaga kira aikin hannu ne da haka duk abin da zai ansa sunan aikin hannu wanda mutum zai yi misalin wanda muka muka ambata ko wanda ambata ba to duk yana iya shiga cikin wannan ma'ana wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi wannan hadisi daban-daban daga Abu Huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu mutum ya je dajin Allah ya ɗauko itace ɗauri guda kai guda na itace ya ɗoro a gadon bayansa ya taho da shi gari ya sayar to wannan shi ya fi masa alkhairi sama da ya tambayi mutane sawa'un mutane za su bashi ko za su hana shi ma'ana ka yi aiki ko da na faskare ne ka yi aiki ko da na yau itace ne ka kawo cikin gari ka sayar ya fi maka alkhairi sama da ka roƙi wani ya baka ko da zai baka ko da zai hana ka wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim duk sun ruwaito shi hadisi na uku a wannan babi da akan zan takaita cikin babin shine hadisin Sa'id bin Umair wanda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce ayyul kasbi Asiyabu cikin hanyoyi na neman kuɗi wata hanya ce mafi tsafta sai manzo Allah ce amalur rajuli biyadihi aikin da mutum zai yi da hannunsa sai kuma yace wa kullu bai'in mabrur a wata riwaya wa kullu kasbin mabrur da kuma dukkan wani saye da sayarwa mabrur wanda ya zama zamanto kubutacce daga algusu kubutacce daga ƙarya kubutacce daga yaudara ko cin amana wannan ita ce hanya mafi tsafta da dan adam zai samu abinci kai bakinsa sana'ar hannu saye da sayarwa da ta kubuta daga algushu ko cin amana ko yaudara daga nan imamul munziri ya sake kulla babi wanda yace babin da yake magana akan kwadaitarwa fi talabir rizqi wato kwadaitarwa dangane da yin sammako fi talabir rizqi wajen neman arziki wa gairihi ko waninsa in za ka kasuwa ka yi sammako in za ka gona ka yi sammako in za ka je wajen sana'ar ka ta yau da gobe wanki da guga ne kira ne gyaran mota gyaran mashin ne ka yi sammako mahimmancin dai yin sammako zuwa da wuri ba zuwa a makara ba menene abin da yake nuna mahimmancin zuwa da wuri an karɓo hadisi daga sakar ibn wada'a al-ghamidi Allah shi kare yadda a gare shi yace da kaina na ji manzon Allah yana cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha wato ya ubangiji ka sanya wa al'umma ta albarka a cikin sammakonta dukkan mutumin da ya sammako to wannan addu'a ta manzan Allah ta shafe shi sawa'un kasuwanci yake ko sana'ar hannu yake aiki yake na kamfani ko aikin ofis yake zuwa akan kare zuwa da wuri to lafazin sammako kuma yakan sha bamban daga wani zuwa wani wani kila idan ka ce ya sammako ya zo tun karfe shida zai zo babu kowa kila kuma ma buɗe kantinsa a wannan lokaci zai iya samun matsala to amma akwai lokacin da a al'adance jama'a suka saba zuwa kila an saba zuwa bakwai da rabi ko takwas to kaga anan kuskure ne ka bari sai goma ko sha ɗaya ko sai azhar ka zo kawai dan ka fara bunƙasa dan ka fara nauyi ka fara taka ƙasa da ƙarfinka matukar dai zai zanto tara an fito to fito taran dan wannan addu'a ta shafe ka matukar takwas an fito to ya kamata ka fito takwas dan wannan addu'a ta safe ka kwanciyar ka a gida kana barci ba ta kai lokaci ne kuma hasara ce kake gadarwa kanka sannan baka bayar da darasi mai kyau ga yaranka sannan kuma sa iya zaluntar ka to kaga anan gurin zuwa da wuri yana da muhimmanci sakar ibn wada'a yace wa kana idza ba'asa sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwal an-nahar manzo Allah ya kasance idan zai aika da sariya wato ita ce rundunar yaki karama wanda za su je su tsokano abokanan gaba a dawo ko kuma ka ce sariya dukkan rundunar yakin da shi annabi baya ciki idan annabi zai tura wata rundunar yaki ta kai farmaki wani gari yakan tura su ne da sassafe sannan idan zai aika babban runduna wadda shi ma yana ciki to za a tafi ne shi ma kuma dai da sassafe ba a bari sai rana ta yi a tafi da sassafe ake tafiya to kun ga nan gurin muhimmancin yin sammako kenan a lokacin da mutum yake cikin harkar kasuwanci ko yake cikin sana'a marwaitun wannan hadisi shine sakar ibn wada'a al-ghamidi dan kasuwa ne shi kansa da ya ji wannan hadisi na manzon Allah to sai ya zanto kullum idan zai tura yaransa da suke tafiya kasuwannin kauye to da sassafe yake tura su sai ce da an yi sallah asuba ku zo ku same ni a gida da an yi sallah asuba sai su same shi wanda zai tura kasuwa ka zai tura su wanda zai tura so yake dace da wannan addu'ar ta manzon Allah karshe ko abin da ya faru shi ne kamar da hadisin ya nuna fa usriya maluhu wa kasura arzikin sa ya yawaita dukiyarsa ta yawa saboda yana kirda don dacewa da wannan lokaci da annabi yawa al'umma addu'a a cikin sa akwai wani hadisi da ya kamata ku fahimce shi a wannan mahanga wanda manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah كما يتوكل حق توكله لا رزقكم كما رزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا da a ce kuna dogaro ga Allah irin yadda tsuntsu ke yin dogaro ga Allah to da Allah ya arzuta ku yadda yake arzuta tsuntsu kaga shi tsuntsu baya ajiye abinci baya cin kwanan nan abinci in ya nemo na rannan ya cinye shi kenan da safe kuma zai fita da sassafe dan ya nemo na rannan to anan ba ana ba ana cewa mu yi kamance kamanceceniya da shi bane wajen karma ajiye na gobe a'a ba ta wannan fuskar kamancece ne take ba fuskar da kamancece ne take wajen fitar shi da sassafe sai manzo Allah ce ta gudu khimasan wa taruhu bitanan za su tashi su yi jijjifi a lokacin cikin su ba komai amma za su dawo da yamma kuma sun koshi kaga ba su kwana da shi ba amma sammakon da suka yi ne ubangiji ta'ala ya arzuta shi da shi to kuma da za ku rika yin sammako irin yadda tsuntsaye suke sammako da Allah ya arzuta ku yadda ya arzuta su amma makara kuke ba ku zuwa da wuri sai karfe tara sai karfe goma wani ma sai bayan azahar sannan kuma idan ya zo ba zai kai yamma ba karfe biyu ya tashi ko karfe uku ya tashi ma'ana ba a ko to kaga wannan ɗaya ne daga cikin abin da ya kamata wato mu koye shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na biyu da ya kamata mu koya a cikin harkar kasuwa ta zamanin annabta wato kyautata hanyar nema din idan an ce kyautata nema hanyar nema kokarin hanyar da zan nemi kuɗi su zanto ta halalce garau babu wani magu-magu a cikinta wannan ita ce kyautata hanya domin idan na ɗauka cewa hanyar halal ana daɗewa ba a samu kuɗi ba hanyar haram an fi daga wuri an fi tarawa da wuri sai na bi wannan hanya ta haramun to ko shakka babu wato a nan gurin na sabawa Allah madaukakin sarki sannan Allah madaukakin sarki ba zai taba sanya albarka a cikin rayuwata ba so ake yi in bi hanya ta halal komai yadda nake ganin mai tsawoci in kaucewa hanya ta haram komai yadda nake ganin kusa take daidai haka take dabda mu wannan yana daga cikin muhimmin abin da ya kamata mu fahimta yadda ko zan zama na kyautata hanyar nema to shine in zama mai bi a hankali ba mai garaje ba sannan lokacin da nake bukata in na samu kuɗi in yi bukata ta daidai samuna kar in ce zan yi bukata ta daidai abokina dan ba lalle bane dan yana abokina ya zanto samun mu daya kar in ce sai na yi bukata irin ta sa'a na ba lalle bane dan sa'a na ne shi ya zanto samun mu daya abin da yake karya mu shine garaje ɗaya kenan na biyu yin bukata sama da ta daidai samu na wani yana da hali an buɗe kasuwa karfe sha ɗaya karfe sha biyu mai nama ya zo yana ɗauke da shi yana bin shago shago sai wani ya ce yanka mana naira dubu ɗaya nan gurin ya kira ya ce a kai masa gida wai ina ganin tun da shi ma sa'a ne ma sai an yanka naira dubu ko da samu na bai kai ba dai idan na ce yanka mana ɗari biyar zan ji kunya yaya shi zai sai na dubu ɗaya ne sai na ɗari biyar kai yanko mun balambu na ɗari bakwai wai ina jin kunya nima ma dole sai na sanar ɗari bakwai ko ba ko ba na sha'awar balangu tun da wani yayi nima ma sai na yi wani ya sa agogo iri kaza sai na sa irin sa wani yayi takalmi iri kaza sai na irin shi wani ya zo gari kaza yayo aure nima ma sai na auro irin ta wani yayi mota ko abin hawa ko gida a wuri kaza nima ma sai na yi irin sa ko da samu na bai kai na nashi ba wannan muna na hanya ne ba ta hanya ba bari in karanta muku wadansu sai ku je da manzo Allah ya ja hankalin mu akan kyautata hanyar neman kuɗi farko akwai hadisi daga abdullahi bin sarjis Allah shi kare da a gare shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace as-samtul hasan kama mai kyau me yake nufi da kama mai kyau ba a nufin shiga kadai ta iya yiwa shiga tana cikin kama mai kyau sannan kuma sakin fuska tana cikin kama mai kyau sannan magana mai daɗi da zaka rinka faɗawa abokanan zamanka duk tana cikin kama mai kyau maza Allah ce kyakkyawar kama wattu ada da bi sannu a hankali ban da garaje wal iktisad da yin bukata daidai ruwa daidai tsaki daidai samu daidai abin da zan kashe juz'un min arba'atin wa 20 juz'un min nubuwa wannan kashi ɗaya ne cikin kashi ashirin da hudun annabta mutumin da ya samu wannan kamar yana da kashi ɗaya cikin kashi ashirin da hudu na sifar annabta a tattare da shi kar ka zo mai garaje sannan ka zanto kashe kudin ka daidai ruwa daidai tsaki ba dan wani yayi kaza ba ni ma sai nayi wani hadisi imamu turmuzi ruwaito shi wani hadisin daban daga Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar ku ta neman kuɗi fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha ba yadda za a yi wata rai ta mutu har sai ta cika arzikinta da Allah ya kaddara za ta samu garaje baya sa ka samu sama da abin da aka kaddara maka da haka ya kamata ka kyautata hanyar sai ce wa in abta anha ko da arzikin ya yi jinkirin zuwa zai zo nan gaba kar ku manta cewa tun mutum yana ciki ake rubuta ababe guda hudu ake umartar mala'ika bi katibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id kaga abu na farko shine arzikinka dan kayi garaje dan kayi yaudara da ha'inci baya sa ka wuce abin nan da mala'ika ya rubuta in kuma ka bi daidai bin daidai ko mun jinkiri abin da mala'ika ya rubuta sai ka kai gare shi dan me kake garaje kenan wa ajmilu fi talab manzo Allah ce ku kyauta ta hanyar neman kuɗin ku khuzu ma halla da'u ma harram duk abin da yake na halal ku karba duk abin da yake na haram ku rabu da shi kar ku karba wannan hadisi al-imam ibn maja ya ruwaito shi wani hadisin daban daga abu huraira manzo Allah ce ya ayyuhan nas innal ghina laysa an kasratil arad walakin al ghina ghina nafs yawan kuɗi ba shine yawan gonaki da haja ba yawan gidaje da yawan gonaki da yawan haja da yawan kuɗi wannan ba shine yawan wadata ba walakin nal gina gina nafs wadata ita ce wadata zuci dan ka iya samun mutumin da yake da karfin da jarinsa ya kai miliyan goma amma baya iya yin kyauta wadda mutum mai miliyan ɗaya yake yi ka wani mai miliyan ɗaya yana iya yin kyautar da mai miliyan goma baya iya yi saboda wannan yana da wadatar zuciya wancan yana da talakar zuciya ka ga mai miliyan goma kuma yana iya yin kyauta wanda mai miliyan ɗari baya iya yi saboda me wancan yana da wadatar kuɗi a hannunsa baya da wadar zuci wannan ko yana da wadar zuci dan haka yake iya yin wannan dan haka manzo Allah ce wadata ita ce wadatar zuciya wadata ita ce wadatar zuciya wa inna Allah azza wa jalla yu'ti 'abdahu ma kasaba lahu min rizq ubangiji ta'ala yana baiwa bawa duk abin da ya riga ya rubuta masa na arziki don haka fa ajmilu fi talab ko kyautata hanyar neman arzikin ku khudhu ma halla wa da'u ma harram ku riƙe da abin da yake na halal abin da yake na haramun kuma to ku rabu da shi kar ku ce za ku neme shi wani hadisi makamancin wannan daga Huzaifa ibn al-Yaman Allah shi kare da a gare shi yace qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa da'a nas wata rana manzon Allah ya tashi ya kira mutane yace halummu ilayya duk ku zo ku taho fa aqbalu ilayhi fajalasu mutane duk suka zo wajen manzon Allah suka zauna faqala sai manzo Allah ce hadha rasulu rabbil alamin jibrilu sallallahu alaihi wasallam wannan jakadan Allah ne jibrilu gashi nan ya zo nafasa fi ru'i ya mun busa a cikin zuciyata ma'ana ya isar mun da sako na wahayi ya shiga ya shiga har zuciyata na haddace abin da yace annahu la tamutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa in abta alaiha ba wata rai da zata mutu har sai ta cika arzikinta ko da arzikin yayi jinkirin zuwa don haka fattakullaha ku tsoraci Allah ta'ala wa ajmilu fi talab kuma ku kyautata hanyar nema wala yahmilannakum istifta'ur rizqi an ta'khuzuhu bima sayatillah kasancewar arziki yayi jinkirin zuwa kar ku yadda ku ce za ku nemo shi ta hanyar haram dan ya zo da wuri fa inna allaha la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi ba a samun abin da ke wajen Allah sai ta hanyar yi masa da'a ba ta hanyar saba masa ba da haka lalle mu kiyaye waɗannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani babin daban wanda shi imamul munziri yayi masa suna babin kudaitarwa dangane da neman halal da kuma cin halal da razanar da mutane dangane da neman haram da kuma cin haram wato babin na kwadaitar da mu duk yadda za a yi ya zanto halal zamu nema kuma duk yadda za a yi mu nisanci haram shi ke sai kawo hadisin da yake wallahi kai kawo dinnan yana daukar hankali na sosai da sosai wallahi sai kawo hadisin da yake shahararre a wajenmu wanda aka karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lafazin tayyib suna ne cikin sunayen Allah sannan kuma ya kunshi sifa abinda ake nufi da tayyib game da ubangiji wato kamili wanda baya da tawaya tsarkakakke wanda babu nakasa tattare da shi wanda duk sifofinsa na kamala ne la kabalu illa tayyiban baya karba sai abin da yake tsarkakakke abin da ake nufi da tsarkakakke dangane da abinci ko abin sha shine abin da yake na halal wanda babu haramci a cikin sa abin da ake nufi da tsarkakakke dangane da aiki shine dukkan aikin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi izini a yi shi wannan shine tsarkakakken aiki to Allah mai tsarki ne baya karban aiki sai an yi shi in ya zama mai tsarki kuma Allah ya umarci manzanni da irin abin da ya umarci ya umarci mu da irin abin da ya umarci manzanni da shi manzanni Allah ce da su ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ya ku manzanni ku nemi halal ku ci sannan kuma ku aikata kyakkyawan aiki mummune ku Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi ya ku mummune ku ci daga dadadan al'amura da muka arzuta ku da su daddada nan ba ana nufin mai dadi da gardi akan harshe ba a'a mai daɗi wanda yake halal ne aka bi aka same shi shine daddada domin daddadan abu in hanyar neman sa haramun ce ba mai daɗi sunan shi ba ku ci daga daddadan abu shine na halal cikin wanda muka arzuta ku nan ku yi godiya ga Allah a nan abin da ake so ku kalla da ya da manzanni ku lumina tsaibata sai cewa amalu saliha ku ci daddada wato na halal sannan ku aikata aiki na gari malamai suka ce abin nufi aiki aikin ka baya zama na gari sai in kana cin halal wato ayyukanka na ibada wanda sai kunshi sallah da azumi da aikin haji da ciyar da miskinai da haji da umara da gina masallaci ko makarantar islamiyya da da'a da biyayya ga iyaye sukan zama nagari ne gwargwadon yadda kake cin halal kuma akan samu cikas a cikin su in kana cin haram dan Allah ce kulu min at-tayyibati wa amalu salihah kun ga irin abin da ya ce da manzanni sai ya ce da mummunai kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi shukuru lillahi din shine wa amalu saliha a can kuma dan ka san bauta ne sai ce in kuntum iyyahu ta'budu in kun kasance ga Allah din kuke bauta shi yasa ya tabbata cikin wani asar din manzo Allah ce dukkan tsoka ɗaya da ta tofo a jikin ɗan adam ta hanyar haram to wuta ce ta fi dacewa ta narkar da ita a ranar tashin kiyama kun sani a cikin hadisin manzo Allah ya ambaci wani mutum yutilu safar ashi asa aghbar ya muddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wannan mutum gashi yana cikin tafiya tafiya ta nesa ba wai tafiya daga nan zuwa gwarzo ko funtuwa ba nesa kila zai tafi Sokoto kila zai tafi Maiduguri kila zai tafi Hong Kong yutilu safar sannan kuma asa aghbar wannan ita ma sifa ce ta biyu ash'as wato gashin kansa a hargitse bai samu sukunin ya taje ya daidaita su masa ba sannan kuma akbar gashin kansa da kura bai samu sukunin ya wanke ba wato gashi da kura ga gashin sa da a hargitse sannan kuma ya muddu ya dahe da sama wannan sifa ce ta mai addu'a daga hannu sama sannan kuma ya rabbi ya rabbi ga tauhidi ta tare da shi dan Allah kadai yake kira bai hada shi da kowa ba ya rabbi ya rabbi wato bai ce ba ya rabbi kuma ya wali ko ya rabbi ya shehi a'a ya rabbi ya rabbi ya rabbi kuma dai ya rabbi kaga tauhidi tsantsa ahlus sunna wal jama'a ke to anan waɗannan halaye guda hudu kowane ɗaya yana sa an sa addu'ar mutum farko dai kasancewarsa matafiyi manzon Allah ya nuna a cikin hadisi halin tafiya hali ne na an sa addu'a sannan kuma na biyu halin tsanani da yake ciki ko a zaman gida kake in kana cikin tsanani halin da ansa addu'a dan Allah ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard al-mudar kaga shine ash'asa akbar al-mudar din kenan ma'ana allazi asabatu darura wanda larura ta kan masa talauci wahala rashin lafiya hali ne da idan kana ciki za a ansa addu'arka da haka ana ansa addu'ar talaka kafin ansa addu'ar mawadaci sannan kuma abu na uku ga shi ya maddul aidi ila sama mika hannu sama shi ma ɗaya ne da ke sa a ansa addu'ar mutum in yana addu'a a wajen sallah to ya mika hannunsa sama amma in a cikin sallah ne kaga ba daga hannu sannan kuma kiran Allah shi kadai ya rabbi ya rabbi kaga duk wannan dalilan da ke sa ansa addu'a ɗaya ma kawai in ya samu addu'ar ka ana sa ran karɓaɓɓiya ce to ballantana ababen guda hudu su haɗu lokaci guda yaya min babu aula an sa addu'ar ka amma sai manzo Allah ce wa mat'amuhu haram abin da yake ci haram ne wa mashrabuhu haram abin da yake sha haram wa malbasuhu haram tufafin ma da kudin haram yi wa guzziya bil haram kuma an ce da shi haramun tun yana yaro da haka ya girma sai ce fa anna yusjabul hu ta za an sa masa addu'a sa kaga sharadin an sa addu'a ya cika amma kuma an samu mani min al mawani wani abin da ke kawo cikas ya zo ya rushe addu'ar gaba daya al ana ansa addu'arsa al-musafir ana ansa addu'arsa alladhi yad'u Allah wahdahu la sharika lahu ana ansa addu'arsa alladhi yamuddu yadayhi ila as inda dua shi ana ansa addu'arsa amma manzo Allah ya ce mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudhiya bil haram fa anna ta lahu ya za ya ansa addu'ar wannan mutum ba za a ansa masa addu'arsa ba to anan kar ku manta fa anna yustajabu lahu ta za an sa masa ma'ana ansawa idan yayi du'a wa ibada shine a bashi lada amsawa idan yayi du'a wa su'al shine a bashi abin da ya roka to ita ku addu'a ta kasu kashi biyu akwai du'a wa ibada addu'a ta ibada kamar zikiri da salatin annabi da hailala wannan kana yi ne idan ka samu lada sannan akwai du'a wa su'al addu'a ta roko ka roki gafara ka roki eh, eh, kasuwancin ka ya ci gaba ka roki haihuwa wannan addu'a ce ta roko to idan an sawa mutum addu'ar ibada shine sai a bashi lada kan ibadar da yi idan an ansa masa addu'a ta roko shine sai a bashi abin da ya roka to idan aka ki ansa masa duka biyan a can in yayi ibada babu lada a nan kuma in ya roka ba za a bashi abin da ya roka ba akwai hasarar ta wannan a rayuwar duniya to mu kalli wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani hadisin daga Abdullahi dan Amr bin al-As Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ce arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya al'amurra guda hudu idan sun tattaru akan ka kar ka damu ko mai ka rasa a duniya ka je ka rasa shi waɗannan ababen guda hudu idan kana da su to komai ma ka rasa in dai a duniya ne don wanda yake da guda hudun nan to shine yake yake da hanyar samun komai a duniya wanda baya da wannan guda hudun to baya da hanyar samun komai a duniya farko in ji manzan Allah hefzu amana rike amana idan na ɗauki dubu ɗari na baka na ce gashi amana ko ka rinka yin kasuwanci muna riba ribar ko na baka bashi kan cewa zaka biya ni nan da wata biyu to ya kasance ka rike amana baka sarwantar da wannan kuɗi ba ka dawo min da su in an samu sai ko kuma kayan mun bayani ne wani irin ƙaririn nan da muka saba a ƙasar Hausa mutum ya kashe danginsa na yamma ya kashe danginsa na kudu ya kwantar da marasa lafiya cikin dangin uwa da dangin uba kawai dan ya karya ya cinye kudin wani ba daidai bane kai wannan ka zanto mai hifzu amana idan uban gidanka ya dauke ka ya sa a shago ko a rumfa ka zanto mai hifzu amana a wani mai arziki a nan garin yana yawan bada kuɗi ga mutane ko ya ba su kaya a dawo da kuɗi a shekarar da ta wuce da ya yi lissafi ya yi hasaran kuɗi sama da nara miliyan talatin kuma cikin mutane ne da yake baiwa ko duk wanda yake ba musulmi ne babu inyamuri babu arne ko ɗaya akwai wani bawan Allah a kasuwar kurmi yana harka ta littattafai yana ta yi yana ta yi sai ga kusan kawai faduwa yake shi kuma ya san lalle ana samun riba yana ta zargin ko ɗansa ko ɗan wansa ko ɗan ƙaninsa a sai cikin yaran da ake tare da su kullum a kasuwa sai suka je suka yi safaya ki suka je aka yanka musu makullansa na sto idan an kulle da safe ko da yamma su kuma sai su riga zuwa da safe sai su bude kaga masu gadi za su ce musu ba yaran kantin bane ba sai su fitar da kaya katan katan kwali kwali su je su sayar shekara da shekaru shekara biyu ko uku ana haka ba gane ba sai bana sai duka before ta ɗaya ba hasirin sai fallasa su sun sa kasuwancin sa ya ci baya kuma su nasun ba zai taɓa yin albarka ba da haka fi muke kashe kanmu a kasar Hausa da haka muke kashe kanmu akwai wani yaro a kasuwa shi ma da uban gidansa shi ma haka ke daga cikin kuɗi da yake kasuwanci kullum sai ɗauka ko naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu ko naira dubu biyar yana ta yin harka a can yana fata kayan yana sayan gidaje har ya buɗe supermarket a wuri karshe je supermarket ɗin ta karye kuma ya karye uban gidan nasa shi kuma ya karye bai kawai ba to wannan rashin amana din shine abin da yake cutar mu a yau da wuya ka jawo wani ko ɗanyarka ko ɗan ƙaninka ko ɗan ko ɗan ƙanin babanka ko ɗan ƙanin mahaifiyarka ka ajiye shi wai zo na maka kan kasuwa zaka ga mutum ka ji tausayinka su ka jawo shi kuma sai ya ci amanarka. ka sannan wai ka rasa waye mai amana tsakanin babban ofisa na sama a ma'aikata da direban da yake jan mota da mai gadin da ke bakin gate wanda zai boda mota ta shigo ka nemo mai amana ka rasa wannan ita ce babbar musifar da muke ci na ɗaya kenan abu na biyu sidiku hadith gaskiya duk abin da zaka faɗa karkai ƙarya duk inda za a je a dawo karkai ƙarya abu na uku manzo Allah ce husnul khaliqa kyakkyawar ɗabi'a ka shahara da gaskiya da riƙon amana ka shahara da cikin fuska ba ɗaura fuska ba ka shahara da cika alkawali ba saba alkawali ba ka shahara da jin daɗin maganganu daga bakinka ba a shari'a da batsa da yi da mutane ba abu na hudunsu iffatun fi ta'uma tsarkin duk abin da zaka ci ka kai bakinka ya zanto na halal ne kana da wannan garanti ɗari bisa ɗari cewa halal ce idan ka samu wannan guda hudun ka rasa komai ma a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tsakaninmu da Allah ba na magana a kan waɗanda suke bin tafarki na ɗariƙun sufaye don ba su da suka fi yawa a nan ba ko da akwai wani batijja ne ko ba ba su dai suka fi yawa a nan ba ina magana a kan waɗanda suke da commitment suka ce su ahalin sunna ne su annabi suke bi Don girman Allah tsakaninmu da juna idan aka ce za a ɗabbaƙa wannan yau a kanmu ya zami na faɗa muku lanna a karatun da na ce bambancin da yawancin yan ɗarika shine bambancin masallaci masallacin su daban namu daban sannan kuma da bambanci idan an zo sallah mana hada sahu su ba su hadawa yawanci za mu tsaya ga jasasul istiraha ga ajanu su ba sa yi sannan kuma za a yi kabalu a kame sosai su kuma ba sa yi sannan wanda mu ba sa jan kasa duk wannan alkhairi ne amma idan an koma kasuwar ba bambanci da saba alkawalin da riƙon amanar da wane ne ba wani bambanci to dan girman Allah ka yarda da manhajin annabi ma'ana ka yarda da annabi a masallaci baka yarda da shi ba a kasuwa ka yarda da annabi yadda ya sa tufafi baka yarda ba da yadda ya bayar da bashi ko yadda ya karba ko yadda ya siya ko yadda ya sayar ko yadda ya alƙawli ko yadda aka yi masa na bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuradduna ila ashaddi al-azab wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun a wata kira wa mallahu bi gafilin amma ta Amadu. da haka anan gurin ya uwa akan karɓi musulunci ne ka cokan ɗin shi banda ba wai dauke wani bangare banda wani bangare in nace na ji na gani ni ahlus sunna ne to ma'ana ɗari bisa ɗari kan komai da komai sai abin da na kasa dan dan adam tare yake bai cika goma ba a zamana da iyali ahlus sunna a zamana da makwabta ahlus sunna a kasuwanci na ahlus sunna lokacin da na bada bashi ko na karba ahlus sunna a matsayina na ma'aikaci a gaban banci tsakanin ni da na a ahlus sunna da wanda ya ce shi dan gargajiya ne na aba ana kazalika yafaluna an samu akwai bambanci mai yawa amma in kawai a baki za a gane in muna musu ko a masallaci wancan ya je biyu ke wancan ya je nan ya yi sunan kawai abin nan kawai za a gane bambancin to me amfani kenan ba wani bambanci kenan in dai dan wannan ne ya kamata mu fahimci gaskiya tsakaninmu da Allah al-imam munziri ya sake wani babi duk da a cikin littafinsa duk ko ba abin da yake kawo kaga da ya kulla babin sai hadisi cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da yake kudaitarwa dangane da samaha shine sanyin hali sanyin rai ko kace saukin hali wato ba tsatsauran hali ba a cikin harkar kasuwa saukin hali saukin hali a cikin harkar kasuwa wannan abin idan na sayar na ci riban naira ɗari biyar ciki ko na ci riban naira ɗari biyar a ciki to in haƙura da wannan riba ta ɗari biyu ko ɗari biyar ko da ina sa ran in na ƙara matsawa za ta kai riban naira ɗari bakwai to na zama mai sauƙin hali saboda wannan ɗari biyun da na haƙura da ita na sallama na haƙura da ɗari biyar ko ɗari uku da na rike ta a rantsar riba ko da idan na matsa za a kai ɗari biyu to wannan sai sa Allah ya sa mun albarka sai kuma addu'ar annabi su safi dan annabi ya addu'a ga irin wannan wanda wanda suke hakura da ribobi waɗanda ba sai sun musgunawa jama'a sun sa yan uwansu cikin tsanani ba kuma a nan musamman ga abin da yake tamtassu ilaihi hajatun nas bukatuwar mutane tastaddu ilaihi hajatun bukatar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi kamar kayan abinci kamar magani kaga duk wannan bukatuwar mutane tana tsanantuwa zuwa gare shi to ya kasance na zama mai hakura da riba ta ƙasa ba sai na tsawwala farashi na jefa yan uwana cikin kangi da wahala ba manzo Allah ce Allahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada Allah ya yi rahama ga bawan da ya zanto mai sauki lokacin da ya tashi sayarwa mai sauki idan ya je saye mai sauki lokacin da ya je karbar bashi ga wanda yake bi din wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi da haka mu zama masu sauƙaƙawa yana ɗaya daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki zai sanya albarka a cikinmu abin da nake da shi na kusa da ƙarshe lalle ne a nisanci algushu a cikin harka ta kasuwa tunda manzan Allah ce laisa minna man gashana ko man gashana laisa minna dukkan wanda yake algushu to baya cikin mu a ranar tashin kiyama shekul islam ibnu taymiya yace kalmar baya cikin mu ta iya daukar ma'anar baya cikin mummuyan aljanna ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu musulmi ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu mutane na gari ta iya daukar ma'anar baya cikin mu mu wanda zamu dace da ceton manzon Allah to kowace ma'ana ta dauka a cikin nan wurin ai akwai hadari a ciki sannan abu na karshe ya uwa kun ga ƙarya a cikin harkar kasuwa ka ga rantsewa akan ƙarya bayan ka yi ta kai ƙarya laifi ne ka rantse a kanta kuma laifi na biyu kuma rantsewa a kanta ƙarya ɗin abin da ke nuna raunin ma imanin mutum kawar ma ya ɗaukan Allah a matsayin komai wanda yake rantsewa kan ƙarya bayan ya san ƙarya ce manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace at-tajiru saduq al-aminu ma'a an-nabiyina was-siddiqin wa shuhada dukkan dan kasuwa mai gaskiya wanda in zai zance baya ƙarya al-aminu amintacce wanda baya ha'inci ma'an wasu was na wasu shuhada ranar tashin kiyama za a tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shahidai dan kasuwar da ya zama haka Ya yi fada da shaidaninsa sa ya fada da zuciyarsa sannan an karbo hadisi daga Isma'il ibn Ubayd ibn Rifa'a daga babansa daga kakansa yace manzon Allah ya fita wata rana bayan gari inda ake sallar Idi filin Idi sai ya ga mutane suna saye da sayarwa sai manzon Allah ce ya ma'asharat tujjar ya ku taron yan kasuwa duk sai suka wayo suka ce ga mu ya manzon Allah wa rafa'u anaqahum absar kowa ya mika wuya ya zura ido yana so ya ji mai manzon Allah zai ce fa qala sai manzon Allah ce inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjaran yan kasuwa fa za a tashi su a tashin kiyama fajirai mabarnata illa man ittaqa sai wanda ya ji tsoron Allah a harkar kasuwarsa wa barra ya cika rantsuwarsa in ya rantsu ya rantsu akan gaske ya cika alƙawarinsa in ya alkawali ya cika ba zai sha kwana ba wa sadaka kuma ya gaskiyar zance baya karya a wani hadisin na Abdulrahman bin Shibil yace na zaman ji Allah cewa inna tujjar humul fujjar in kasuwa kusa ne fajiran mutane gobe kiyama sai aka ce da shi ya rasulullah alaysa qad ahalla Allahu al-bai'a Allah bai halatta kasuwanci bai cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba sai manzo Allah ce bala ce eh Allah ya halatta kasuwanci walakinnahum yahlifuna fa yasamun suka rantsi su yi sabo a cikin rantsuwar wa yuhaddithuna fa yakzibun sukan baka labarin haja kuma ƙarya suke ba haka take ba wannan shine dalilin zai sa a tashe su a cikin fajirai hadisin karshe da zan kawo a nan gurin daga Abu Zar al-Ghifari manzo Allah ce salatu la yanzuru Allahu yawm al-qiyamah wala yuzakkihim wa lahum azabun alim mutum uku Allah ba zai dube su ba duba na rahama ranar tashin kiyama ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai tsanani da manzo Allah ya faɗa wannan hasu uku Abu Dharr yace sai ce khabu wa khasru wa man hum ya rasulullah kai sun yi hasara sun tabe su waye waɗannan sai manzo Allah ce na farko al musbilu mutumin da yake sakin tufafinsa ƙasa da idan sawu namiji banda mace duk namiji da zai saki tufafi yayi kasar idan sawu yana cikin su na biyu wal mannan mutumin da yake goranta maka in ya maka alkhairi yace ba ni ne maka kaza ba ba ni ne baka kaza ba ba ni na kawo kai kaza kaza ba na uku wal munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib da wanda yake tallata hajarsa ta hanyar rantsuwar ƙarya ya rantsa akan ƙarya kawai don ya tallata hajarsa yayan uwa musulmi waɗanne kaɗan daga cikin babuka da na so in zaƙulo mana waɗansu hadisai daga cikinsu don mu kwatanta na farko dai dukkan mu nan mun yi imani waɗannan hadisai daga bakin manzon Allah suke sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan dukkaninmu nan gurin daga mai kasuwanci sai wanda yake da wata sana'a da yake yi to mu ne mu kalli waɗannan hadisai mu ga matsayarmu da su ya matsayarmu take da wannan hadisai ma'ana a aikace haka muke akan su gari bisa gari ko yaya muke dukan mu ko waɗansu daga cikin mu ya kamata kowane ɗan adam yawa kansa lissafi halin da muke ciki hali ne wanda ya kai a kalle mu a yi mana kaito dukkan sinadari na arzikin mutane ya ɗaukaka su samu daraja mana da shi amma rashin gaskiyar mu ya jefa mu cikin wahalar da muke ciki duk wanda ya rashin gaskiya ko mun karfin jarinsa ba zai ji daɗi ba dan gurgurda da ka cuci yan uwanka sai Allah ya zare maka kwanciyar hankali daidai cutar da kai musu kuma ga hisabi ranar tashin kiyama yana jiran ka dan babu yanda za a yi ka cuci yan uwanka ka samu arziki kuma ka dauka wai sai Allah ya kwantar maka da hankali idan Allah ya haka ya tallata cuta kenan cewa a rinka yi amma sai ya haɗa ka da wata matsala sai ya haɗa ka da wani tashin hankali a jikinka wata cuta ko a yaranka ka samu fantarewar ɗanka ko ƴarka ko ya haɗa ka da wata mace ƴar masifa ta yi maka bala'i an tashi da kasuwa ga kuɗi ka samu amma da ka kama hanyar gida hankalinka a tasiri. duk wannan zai iya faruwa ta zo ita ba mai kyau ba sosai ta yi ta yaji kana ta binta saboda Allah maɗaukacin sarki ya so ne ya gasa ka ka cutuwa na ka cutuwa ne sai ka biya wannan cutar tun anan gurin kuma hisabin yana jiran ka ranar tashin kiyama faduwar mu a kasuwanci ne yasa lalace eh, wato abin abin nan kai rashin gaskiyar mu a kasuwanci ne ya jawo faduwar mu a kasuwanci karerayen mu a kasuwanci ya jawo karewar mu yin bukatun da sun fi karfin jarin mu duk ya kawo karewar mu duk wanda ya kwanta dama a Kano cikin manya manyan yan kasuwar Kano bukata ce ya rinka yi wadda ta fi karfin sa sannan gasa wani ya tafi aikin hajji da umara shi da mutane bakwai ko da mutane goma cikin mutanen gidansa a har yalo jariri da aka haifa kwanan nan da shi aka tafi daga can za a wuce dubai wai kai ma sai kayi ko baka da wannan kudin dan kariya kaga wannan jahilci ne jahilci ne ba karamin jahilci ba wani yayi kaza dole sai yi haka aka rika yi ko an saba ana yi duk shekara wata shekara ta zo arzikin yayi kasa to sai a rage abin mana to wai a'a wai kar a gane billahi sai an gane yau an gane ba tuntuni wannan shine abin da ya rika cutar mu rashin gaskiyar mu da yan bukata sama da ta yadda ya kamata mu na iya hakura da yara uku a kasuwa in je in kawo yara biyar dan bunƙasa da cika da batsewa irin ba dama ne yaran sa biyar yaran sa bakwai duk wannan ba daidai bane ba su kuma wanda aka kawo din yau zaka zo kasuwa ubangidanka da ya kawo ka yau shekara goma sha biyar yana zuwa kasuwa amma kana son kai kana da riga irin tashi nan da shekara ɗaya mai zuwa mota irin tashi mace irin wanda ya aura to kaga duk wannan garajan shi yasa dan muke cikin tashin hankali da abin nan muna ji muna gani kasuwancin muna ci baya abokanan adawar mu suna ta ƙara murƙushe mu a cikin garin mu a garin mu waɗanda suka san da daɗewa sun san cewa a fage na tashi lokaci mai tsawo nan ina wani wanda ba musulmi ba a wafa don girman Allah amma tun lokacin Dominic ya aka rinka kulla kullar ya za a yi sai yamare sun shigo wafa ko in ce sai wanda ba musulmi ya shigo wafa Don yi dan jayayya da mu muna jin takaicin haka mu ba da kasuwanci ba don ko wakilan mu ne a nan gurin nikan yi farin ciki in wuce wani kanti in ganshi ƙara da kaya na bukatar rayuwa ta wanda da mutanen mu ba sa ciki in ga sunan wani a ciki bilalazi ko dan dariƙa da farin ciki ki in ga an rubuta alai sani alhaji ahmad alhaji dan zuma alhaji rabi'u alhaji wane ne sunayen musulmi in ga ana sayar da ko na sufiya fati na mota ko na mashin wallahi farin ciki nake yi sama da in ga an rubuta sunan benjamin an rubuta sunan wane ne ina jin takaici kun ga lokacin da muke can masallacin turayen a opposite da mu a na mai kanti a wancan lokacin mu sani ba ko na nan kuwa shi yanzu sunan shi ɗan yana sai da kayan mashin wato ba wanda ya tsana a duniya a wancan lokaci fa irin ahlus sunna amma billahi zai farin ciki nake in naga kantin su dan kawai shi musulmi ne ba in yamur ne arni amma wallahi ni na san a wannan lokaci shi ba wanda ya tsana irin ahlus sunna wannan baya da kai da shi yan dariƙa suka dora shi akai in Allah ya zai fahimta zai fahimta a kusa ko a nesa amma dai kai zaka mu'amalance shi da musuluncin da ya bayyana na kalimatu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ko ba yanda za a ka kwatanta shi da arni to wannan zuciyar ake so ka samu kai musulmi wannan kishin ake so shiga cikin zukatanmu ko musamman matasanmu da suke tasowa sannan kuma wani abu na ƙarshe da zan faɗa mana kun ga kasuwancin yau ya canza da yadda kasuwanci yake shekara sha biyar ko ashirin baya shekara ashirin ko sha biyar da suka wuce baya ko da baka yi karatun boko ba za ka iya kasuwanci ko da ɗanka bai yi karatun boko ba amma yanzu duniya ta tsuke da yawa ta zama a kusa yawanci kasuwancin nan ana yin shi ta hanyoyin sadarwa mafiya kusa kafin ka tashi ka je Lagos kafin ka tashi ka je China ko ka je ka je Hong Kong wani wanda yake da ilimin bincike a cikin kwamfuta sai ya binciko kamfanoni da irin hajojin da suke tallatawa yayi magana da su yayi oda in akwai aminci a turo masa sai ya dauka kafin kai ka tashi ka je Hong Kong ka yi awa wajen goma sha biyar a jirgin sama shi kayan sa tun an riga an gama firfiyarin da yadda za su dole ne ba wai da rana tsaka yanzu za a ce dole sai mutum ya zama dan boko ba amma yaran mu da suke tasowa ga cewa wani taimako za su yi za mu musu su yi ilimi na na addini kwakwara ilimin boko kwakwara saboda kasuwancin kansa da yawanci muna da aqidar cewa muna yin ilimin boko ne dan aikin gwamnati a yanzu wace gwamnati zaka yi ilimi ta baka aiki a Najeriya jihar Kano mai mutum miliyan goma ma'aikatanta gaba ɗaya ba su wuce mutum dubu talatin ba to in kowa da aikin gwamnati zai rayu a cikin miliyan goma an ba mutum dubu talatin aiki sauran kuma su yaya to kun ga nan gurin dole ne wato harkar kasuwa ɗin na farko a haɗa ta da ilimin addini ta yadda musamman ya halatta musamman da bai halatta ba na biyu a haɗata da ilimin zamani da wayewa kuma sannan mu zama masu kishin juna mu zanto masu ba masu yi wa juna mugunta ba kada zanto ina ma mugunta kai kada ma mugunta a gefe ɗaya ga wani arne yana nan yana fatan ranar da ni babu kai kuma ne kai babu kai babu ne fata yake ga ranar karewar ka ka tashi ka bar wannan ka tuddai kira wannan dan uwansa shiga fata yake ka bar nan gune kira wannan dan uwansa shiga kai ka kasa gane haka kana kyashi da ni ni ina kyashi da kai muna ta faɗa da juna muna ta in ma dan su ba su fahimci suna ba sosai ko sun fahimta sama sama ana ta yi wa juna ya san ana yi wa ta yi wa juna tabbata da abuga wannan fa shine yawanci harkar da muke ciki wallahi shi yasa za mu rayu cikin wahala in za mu ci gaba da zama a wannan halin ba mu gyara ba ta yan uwa musulmi tsoron Allah shine gaban komai tsoron Allah shine kan gaba kuma kasancewar ka saba da sako ba shi ke nuna ba za ka iya daina ba za ka iya tuba duk wanda yake yin daidai ya sani duk wanda yake barna ya sani kuma wallahi tallahi ka tuba Allah zai gyara albarkar ka ya sa albarka a cikin rayuwarka ya kankare ma zanuban da suka wuce amma in baka tuba rashin tubar ba zai saka zama mai kudin Kano ba ba zai saka ka kowa arziki ba ko ka samu kuɗi kuma ba za ka samu kwanciyar hankali ba sai Allah ya zarrabe ka da wata musiba ko a dukiyar ko a gida ko a matarka ko a ɗanka ko a wani abu Allah na iya haɗa ka da matsaloli kala kala zai iya baka komai ya hada ka da ba na gari ba zai iya baka komai da na gari mace ta gari ya hada ka da wani masifafan makwabci duk wannan na iya faruwa sai ka samu dai wani abu da babu daɗi to da haka bin Allah shine mabudin kowane alkhairi saban Allah shine mabudin kowane sharri a nan gurin ya kamata in takaita dan bana so in yi doguwar lacca wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi